fim sosai ma kuwa da ana tattare yanzu adamu an ce kwanaki wai har kama shi yi da gaske ne adamu yana kaduna mm, kuma an ce kaduna ma da ya koma wanda suka yi mabita da kullun sun dai dawo karkashin sa ma an ce su suka rawun suka kewaye shi yanzu ne masu ciccibawa haka suke sai ga da suna kyamata ka kuma yanzu sun dawo masa sadanka kenan <laughs> fadawanka ai duk abin da yake faruwa gaskiya kai dai rayuwa kashe shi me haka ku kyale nan kashe shi me haka buba ku kyale nan kashe shi me haka buba Allah wadansa kada dan uwanka Allah wadansa ya cuce mu ya zalunce mu ranka ya daɗe wannan da haihuwar sa gara barinsa ah, ah, ah, da haihuwar wannan gara barinsa a ce da jini na jini na a ce ya tafi birni ba za ka je kai abun arziki a birni ba sai kawalci bai da wani aiki sai kawalci ya tafi yana ne da yan fin ya tafi yana ne da yan fim yana ƙarya da yan fim kana kawalci ba kyale da saurare ni mm, mm, mm. buba kanka je ka gargawar da ba me ake da halinka buba mu tattara mu zai wajen zan mai Allah ya baka yi warai mun shawo kwana mun to daga wajen burgar da wakai shawo kwana da zamu ranka dade sai na ga buba ya daga dan uwansa ya doka da ƙasa yana iyo yace to ba zai yiwu kashe dan uwanka a garin nan ba wanda mu to gaban mun gari wannan gaskiya ne Allah ya taimake ka inda ba mu zo ba ma ba san abin da zai faru ba dan komai zai iya faruwa akan abin nan din boba me ya wannan Allah ya baka nasara kowa ya riga ya san wannan jini na ne kuma ba yadda za a yi hannunka ya rube ka yanke ka yar sai dole to amma ranka ya dade abin da yake ya saba wa da shari'a da addini tur da abin da yake ranka ya daɗe muna zaune gaban iyayenmu a gabansa mahaifinmu ya faɗi ya rasu maimakon mu tsaya mu tallafa wa tsohuwa ranka ya daɗe sai ita fi birni ita fi gurin yan fim ifake da ɗaukakar su ranka ya daɗe ya tafi ya kama shago shi ba wani abu ike ba ba wani da ike ba ba wani abu ike siyarwa ba ranka ya daɗe wanda wani zai gane sana'a ike ifake da ɗaukakar yan fim ranka ya daɗe ike kawalci wannan izo wajensa wannan izo ifita ranka ya daɗe ya mai da wajensa sai ki ce gidan mai layi wannan izo ya faka mota ifita ranka ya daɗe to muka ga irin wannan lamari a ce yau jininka ya zama kawali wannan kalma ba da so in ji ta anan subhanallah haka aka yi ranka ya daɗe saboda yanayin gari gari ne cunkoso surkuki wani abin idan ana aikatawa ma kafin a gano waɗanda suke aikatawa abin an sha wahala wasu su ce min jami'in tsaro an rasa takamaimai ma wanda suna za a dora min a kama ni ta nan a kama ni ta nan mukamai ake ta daddora min dan na zo birni na zauna da aka yi cunkoso kusan garin kenan ko a garin babban gari ne bayani ne yalla bai a dunkule ai ranka ya dade lillahi wa rasuli sai an zauna a kansa ga hada husuma ya hada wancan akto hada da wannan dole sai ya suna a cikinsu wallahi ranka ya daɗe ya kasa ɗaukaka a cikinsu haɗa husuma ba ga mazan ba ba ga matan ba buba kaga dai kai ne babba kai za ka riƙe wannan wuri ko ba haka ba don allah don annabi ka daina ɗaukan hukunci da hannunka ka gane? ku shirya da kai da uwanka wallahi duk jaye-jayen da kake na banza ne dan uwanka shine dan uwanka kai kuma duk abin da ka sani na biyayya ka kasance kai wawanka mu ba ai mana irin wannan nan gurin in aka sake bari kuka sake bari aka kawo ku nan gaba na danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa